Sananin rashin tsaro ya sake afkuwa a jihar Bayelsa da ke Najeriya, inda wasu da ake tunanin ba su ji ba ba su gani ba ake zuwa a buɗe musu wuta kamar dai yadda ya afku a ƙarshen mako inda wasu waɗanda har yanzu ba kai ga gane su ba dauke da bindigogi manya-manya suka zo suka buɗe wuta kan wani shugaban kasuwar shanu a birnin yanaguwan jihar ta Bayelsa har lahira bayan sun kashe shi suka sake waiwayowa kan wasu wasu mutane guda uku da ke wurin kuma suka buɗe musu wuta inda su ma suka sheka lafira kawo yanzu dai tun lokacin da abin ya faru mutane na zaman ɗarɗar a jiha ta bayelsa tare da tsananin fargaba na tuntuɓi wani da ke zaman na kusa ga waɗanda aka buɗe mawuta kuma ya mini ƙarin bayani kamar haka Sunana Musa Hamza daga Bayelsa State Yanagwa. Abin da ya faru chairman dinmu na Kato Dila ana ce mai Alhaji Jibrin. Barayi sun isko shi sun same shi da yara ne kusa ga Assembly Quarter sun halbe su sun kashe su kuma ba wannan ɗaya ne ya taɓa faruwa ba. kamar bayan wannan lamari ya faru eh, kamar jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun kawo muku ɗauki? Mun zo mun yi masu complain bayan sun zo sun aje mana gawa kawai sun ka kama hanya sun ka kai su. To shi ne mun kai blocking road sojoji sun ka zo mun ka ce ba za su wuce ba da sauransu. To take an ka buga ma assistant commissioner of police da na sakataren gwamnatin jiha ya zo ya mana alƙawarin cewa albishin za a taimaka mana da security a wurin kasuwancin mu kabba haushen da ya ji tsoro ya yi tafiya da sauran shi ma alhaji musa sa'idu wani da ke zaman shugaba a yankin na niger delta ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin kuna cikin mutane kuna tari a kashe mutum hudu da rana ba da dare ba kuma ba su ba wai ba su 'yan kasuwa ne ba wasu eh, miyagun mutane ba ne ai dole ne mutane su fargaba dole ne ai tsoro kuma fargaba na ce maka ai ba ta ba ce an nade ana wannan abubuwan yau suna ta faruwa in ta faru sai a manta har wannan ta zo to wannan kuma ta hudu aka kashe fa gaba ɗaya dole ai fargaba amma kamar magana nake yi wannan abu ya faru muna tsokon gwamnatin tarayya da ta jiha ta kare yan arewa da inda suke bayan haka na ji ta bakin mai magana da yawon rundunar yan sandan jihar bayelsa dsp andrew buswat kuma ga abin da yake cewa To jiya ne da rana wajen karfe goma sha biyu na rana wayansu suka zuwa cikin Mazda 323 zuwa shagon da Alhaji Jibrin Abdulkarim yake tare da yaran aikinsa. Sun zo sun sauka daga moto suka buɗa masa wuta suka harbe su. Daga nan sun shiga moto sun kama gaba shi yara guda uku sun rasu amma shi Alhaji an yarin ɗauka an kai asibiti kafin daga asibiti ne ya biya An ga motan da ya ya yi wannan wanda suka zo a ciki suka yi wannan ta'addani kuma an riga an gaya ma polisawa su lura da wannan. Rashin tsaro dai kan tsananta a Najeriya musamman idan watannin Satumba, Oktoba, Nuwamba da kuma Disamba suka doso watannin da aka fi sani da 'yan Bamon wanda a lokacin ne mutane ke ta kokarin tattara kuɗaɗe domin shekara ta ƙare saboda ci gaba da tattara ribar da suke samu mutane da ke gudanar da harkoki daban-daban tare kuma da irin hidimomin da za su yi na bukukuwa musamman a wannan dan tsakin lokaci na watannin yamba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya